goma ga watan sha'aban a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin iya sunna wanda ke unguwar gwammaja 'yan majalisu a jihar kano yau insha Allah za mu yi darasi na uku in ba manta ba muna karatu cikin kitabul ma'amurat babul ikhlas wa ihdarin niyya mun gama da hadisi na ɗaya za mu shiga hadisi na biyu mala ya ce wa an ummil mu'minina ummi abdullah an karɓo daga uwar muminai uwar abdullahi ita ce na aisha as-siddiqatu bintu siddiq ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wacce ya fi so ya tabbata cin hadisin amur dan as an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a bainar jama'a man ahabbun nasi ilaika wa ka so cikin mutane kala aisha aka ce a'a ya ma'aikin Allah ai ba da mutanen gida ake ba na waje kala thumma abaha yace to sai kuma babanta nana Aisha Allah ya keɓance ta da waɗansu abubuwa waɗanda bai ba wa sauran matan annabi shi ba ita da kanta tana faɗa ta ce abubuwa tara Allah ya yi min ba kowa cikin matan annabi ya yi wa haka ba daga ciki annabi ya aure ta a matsayin budurwa duk matar da annabi ya taɓa aura a duniya ba zawara ce sai da ta biya ta gidan wani sannan ta zo gidansa wata ta haihu ma a wasu gidajen sannan ta zo gidan ma'aiki amma ita aisha annabi ya aure ta a matsayin budurwa shine mijinta na farko kuma na ƙarshe sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya kaddara ita ce matarsa ta ƙarshe da ta haɗa jiki da shi ya bar duniya domin ya rasu yana rungumu tana rungume da shi tana tallafa da shi sannan ita ce matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wacce yawun bakinta ya shiga bakinsa na ƙarshe a duniya kamar yadda ya tabbata cin hadisi wanda dai Aisha ɗin ɗakinta ya zama shi ne makwancinsa cutar ajali Kullum ɗiyarsa na na Fatima ta zo duba shi yakan tambaye ta wai yaushe ne ranar girkin Aisha Don ba a ranar girkin Aisha ya fara jinya ba kuma ba a ɗakinta ya fara ba to amma ya fi samun kulawa tattare da Aisha sama da dukkan sauran matan to da na Fatima ta ga ya fiye tambaya wai yaushe ne ranar girkin Aisha wai yaushe ne zan je ɗakin Aisha a wata ruwayar sai ta tara sauran matan baki ɗaya iyayenta sai ta ce to ina roƙa wa babana alfarmarku tunda ya fi damuwa da ɗakin Aisha ɗakin Aisha ku yi masa alfarma ya koma ɗakin ta ya jinya a can a wata ruwayar su matan ne da kansu da suka fahimci cewa manzo Allah ya zaƙu ya koma wajen Aisha a ƙarshe sai suka ce mun ƙyale ka ka koma ɗakin Aisha ka je kai jinya a can to ashe Allah ya kaddara a ɗakin zai rasu kuma a nan ne za a yi masa kabari sannan na Aisha ta ce Allah ya saukar da Qur'ani a kaina dan ya tare mun fada ba wata mata cikin matan annabi da aka tsokane ta Allah ya saukar da ayoyi goma zuwa sha ɗaya dan ya kare mata fada cikin suratun nuri a waje ɗaya sai Aisha dangane da hadisul ifki sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya Aisha ta zamo ita ce matar da wahayi yake sauka a ɗakinta a lokacin suna kwance da annabi cikin mayafi ɗaya duk cikin matansa babu wacce ta samu wannan aisha take cewa ba a taɓa yi wa annabi wahayi yana kwance da wata mata cikin mayafi ɗaya ba cikin matansa sai ni Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda ga iyayen mumine baki ɗayansu ana wa aisha laƙabi da ummu abdullahi uwar abdullahi ba wai dan ta taɓa haihuwa ba duk da akwai hadisi mai rauni balma na ƙarya ne kamar yadda Imamin Nawawi ya kawo shi cikin littafin al babu tasmiyati sakat babin da yake bayani akan sanyawa bari suna ma'ana in aka yi maka haihuwa ɗan ya zo ba rai kuma duk da haka za ka yi masa suna Imamin Nawawi ya yi babi akan wannan cikin littafin al to sai ya kawo wani hadisi wanda hadisin bai tabbata ba cewa wai Aisha ta ce Asqabtu ne rasulillah sallallahu alaihi wa sallama saƙafan fa sammafu Abdallah wa kannani bi'ummi Abdullahi, naiwa Annabu bari sai yasa wa sunan ɗan Abdullahi ni kuma yake mun alkunya da uwar Abdullahi. Wannan hadisin bai inganta ba. Abdullahi da ake wana na Aisha alkunya da shi Abdullahi ɗan Zubairu ne ɗan yayarta Asma'u ɗan gidan Zubairu ɗan Awwa domin ita ta yaye shi. to shi ne sai ake mata alkunya da ummu abdullahi uwar abdullahi Da a nan imamun nawawi ya ambace ta da wannan alkunya aisha ummul mu'minina ummi abdullahi aisha uwar muminai kuma uwar abdullahi da haka wannan yake nuna ana iya wa wani alkunya da dan wani ba sharaɗi ba ne cewa sai ka haihu ake maka alkunya Ɗan riko ma ana iya maka alkunya da shi kai ko da ba ɗan riko ba ma ba ɗan. kana iya kirkirar wani suna ka ce ai maka alkunya da wani ko baka taba aure ba sahabbai tun suna yara ƙanana ake musu alkunya tun basu isa aure ba an gane ko domin ana zai ce manzo Allah yana wasa da yara ƙanana ya nemi su raha to ina da wani ƙani sunansa Aba umar ko ana yi masa alkunya da Aba umar a wani kaulin an ce sunansa Muhammad a wani kaulin an ce sunansa Abdullahi to ne masa alkunya da aba umair yaro ne kuma dan karami da aka yin annabi ya ganshi yakan zolaye shi ya ce ya aba umair ma za fa alan nughair da aka ba sharadi bane cewa sai mutum ya girma ko sai ma yayi aure ko sai ma ya haihu sannan za a yi masa alkunya ita asalin alkunya manufarta shine girmamawa kar ka kira sunan mutum tsirara to da aka su larabawa suna yin wannan kuma addinin musulunci ya tabbatar da haka Allah ya ƙara wa Aisha yadda. Amin. ta ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يغزو جيش الكعبة وترن دينر ميا قازا سكي وكعبة هري زاس كياكي غرم مكة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض har sai in sun zamo bi baida'a a wani waje da ake kira da suna baida malamai sun ce baida makanun ma'arufin baina makkata wal madina wani waje ne tsakanin maka da madina duk an san shi duk matafiya sun san wajen kamar kai ne tsakanin kano da kaduna ka ce daka tsalle duk mai bin hanyar ai ya san daka tsalle to haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce kalmar baida ana nufin fangalalan fili wajen da babu shuke-shuke babu gidaje babu komai an gane ko to zai iya yiwa abun biyu ne amma a cikin ɗaya wajen fangalalen filin ne babu shuke-shuke babu komai sai ake kiransa da suna baiza to sannan kuma sai zama sananne a tsakanin maka da madina ake kiransa da wannan suna domin zai iya yiwa dalilin da yasa ake kiran sunan da wannan shine dai waccan ma'ana wacce kowa ya santa duk inda ji an ce sabon gari to yana nufin akwai tsohon gari a kusa da shi to kuma zai iya yiwa sabon garin ne zai iya yiwa suna ya ci an fahimci wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mayaka da za su zo yakar makka sai sun zo daidai bai a min al-ardi a doron ƙasa to wannan ne ma yasa wasu malamai suka ce ba wai bai a wancan garin da yake sananne ba a'a kawai sai sun zo wani fili wanda babu kowa a wajen babu shuke-shuke babu gidaje babu kowa a wajen Safu bi awwalihim wa akhirihim sai Allah ya sa ƙasa ta tsage na farkon su da na ƙarshen su duk sai su rubta sai a mayar da ƙasa a rufe wannan waɗansu malamai suka ce yana nuna abun bai faru ba a tarihi nan gaba ne zai faru kafin alkiyama ta tashi tunda ba a samu labarin waɗansu mutane da suka kawo maka hari kuma ƙasa ta haɗiye su ba har kawo yanzu da haka yana daga cikin al-akhbar bilgaibiyatil mustaqbala labari na abin da zai faru na gaibu nan gaba kafin alkiyama ta tashi kuma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya kaddara waɗansu abubuwa jigajigai da za su zama manya-manyan alamomi gabanin tashin alkiyama na daga cikin su rusa ka'aba da za a yi na daga cikin su mai da masallacin annabi sallallahu da za a yi koma kufai duk yadda kake ganin ana zuwa aikin hajji ana zuwa umra maka da madina kullun cike suke da mutane akwai lokacin da kafa za ta ɗauke akwai lokacin da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamo kufai Mana kamar rusasshen gini ba kowa a ciki sai karnuka suke shiga su yi fitsari su ci abinci su fita me wannan yake nunawa addini zai rinka janye jiki daga cikin mutane kafin Allah ya tashi duniya domin manzo Allah ya faɗa la taqumu sa'a hatta idza lam yabqa fil ardi man yaqulu Allahu Allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya zama a doron ƙasa babu masu kiran sunan Allah malamai suka ce masu kiran sunan Allah ana nufin babu musulmi babu mutanen kirki babu na Allah ba wai sunan ne kadai ba a sani ba a'a ba a dangantuwa zuwa ga mai sunan ta hanyar bauta masa kadai tashi yin abin da ya ce a yi waɗansu malamai suka ce a lalacewar ma za ta kai har sunan ma ba a sani ba a wani hadisin annabi ya ce la taqumu sa'a illa ala shiraril khalq alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararan mutane Allah ya tsare mu da annabi ya ce har sai sun zo daidai bai ba yuksafu bi awwalihim wa akhirihim sai kasa ta tsage na farkon su da na karshen su sai su shige ciki sai a mayar a rufe qalat aisha tace qultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim taƙaƙa za a rubta da na su da na su a cikin ƙasa a mayar a rufe wa fihim aswaquhum alhalin a cikin su akwai yan kasuwa waɗanda su ba yakin ne ya taho da su ba hanya kawai suka haɗo domin yanzu zaka samu mota daga Kano za ta tafi Kaduna a tasha duk mutane su shiga amma kowa manufarsa daban wani neman aure zai je wani karɓo sa zai je wani yankan aljihu zai je wani kallon ƙwallo zai je amma dai duk mota ɗaya ta haɗa su manufar kuma daban-daban wani ziyara zai je wani neman ilimi zai je wani hutu zai je dan makaranta ne da yake karatu a nan jihar Kano to abin da ya bawa Nana Aisha mamaki ya za a yi mutane su tattara a matafiya guda kuma musiba iri guda ta sauka a kansu tare da niyoyinsu daban-daban kamar kai ne yanzu ka shiga mota da 'yan fashi baka sani ba amma jami'an tsaro suna hanya su suna da hotunan su suna bincike su kama su ko ka shiga da masu dilolin kwaya za ka shiga gari yan ndlea su tare hanya suna ganin motar su an gaya musu mota kaza tana ɗauke da kwaya kai kuma ba ruwanka a tasha kawai ka shigo motar baka san ma kayan da ke ciki ba to amma a ƙarshe ka'idar shine tattara ku za a yi har bincike ne zai fitar da kai to wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala shi yasa hatta jami'an tsaro idan suka zo binciken masu laifi kan mai uwa da wabi ake sai dai daga baya sai a je a yi ne a warware a tantance a fitar da mai gaskiya da mara gaskiya to wannan kuma yana daga cikin sharrin zama da mutanen banza domin ko ba komai sai sun bata ma lokaci ko ba komai sai sun goga maka fenti baki kuma to da kana na Aisha ta wannan tambayar ai a cikin su akwai yan kasuwa anan nan duk da na buga mana misali da tasha da mota duk da a wancan lokacin ba tasha ba mota to amma mutanen da su ma suna da tsari na tafiye-tafiye kwatankwacin irin namu na yau duk da kowa akan abin hawan hawansa yake mutanen da saboda 'yan kama bayi da 'yan fashi na hanya yadda suke tattaruwa suke a wani waje kowa idan in mutanen da za su tafi zariya misali yau daga kano to an san inda za a haɗu sai a ce to duk wanda zai zo zariya a haɗu a waje kaza kofar gari wacce take hanyar zariya kamar ba ɗauka kofar nasarawa ko a ce na'ibawa ko unguwa uku sai a je a tattara a nan kowa da abin hawansa kowa da guzurinsa ba wanda ya dauna wani amma sai su haɗu su tafi tare hikimar hakan in suna da yawa masu hari ba za su iya far musu ba in suna da yawa ko dabbar dawa ce ba za ta iya kawo musu hari ba a madadin in ɗaiɗaikunsu suka tafi to sai a rinka bin su ana caccabke su ɗaya bayan ɗaya kuma in dabbar dawa ce ma mai farauta ta ga mutum ɗaya cikin sauki sai ta kai masa hari sai ta kama shi to wannan shi yasa mutanen da sukan haɗu ayarin karabka ake ce da su ko fatake an gane ko su ne wanda Allah ya faɗa a suratu Yusuf wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adda dalwahu da haka na Aisha ta ce ya za a kisfe su a rubta da su cikin ƙasa wa fihim aswaquhum alhalin a cikin su akwai 'yan kasuwa wanda niyyar su mai kyau ce kasuwanci suka tafi wa man laysa minhum kuma akwai dan ba ruwan mu wanda shi ba manufarsa a je yaki ba shi dai kawai wata bukatarsa ce ta za ta kai shi gari ya shiga cikin ayari a tafi da shi kala sai manzon Allah ya ce da Aisha yufsafu bi awwalihim wa akhirihim lallai kuwa za a rubuta da su na farkon su da na su, ƙasa za ta tsage su fada ciki thumma yub'athuna ala niyyatihim sai an je lahira kowa sai a tashe shi akan niyyarsa mahalli shahid kenan batun niyya so da dama wani hadari yana iya afkawa da kai a duniya ka mutu kila a zo kama 'yan fashi garin musayar wuta tsakaninsu da 'yan sanda a harbe ka kila kaza kila kaza kila a yi hadarin mota motar ta mutu ko ta faɗi kowa na ciki ya mutu don an je lahira kowa niyyarsa ce za ta fishe shi wanda ya tafi da mummunan niyya da mummunan niyyarsa za a tashe shi wanda ya tafi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan niyyarsa za a tashe shi da haka niyya tana da kyau ko da yaushe mutum tana da amfani kuma tana da tasiri ko da yaushe niyyarka ta zama mai kyau ko da yaushe niyyarka ta zamo mai kyau domin kyakkyawan niyya tana sa ka samu kyakkyawan matsayi da kyakkyawan makoma ko da an same ka cikin mawuyacin hali ko mummunan hali da haka manzo Allah ya ce za a yi haka sai kuma a ƙarshe a tashe su a cikin akan niyoyinsu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun haɗu wajen fitar da shi amma haza lafzul bukhari wannan da muka karanta lafazi ne na ImamulBukhari bukhari banda imam muslim amma dai imam muslim shi ma ya fitar da hadisin to sai dai akwai ruwayar imam muslim din wadda ita kuma ta hanyar na na hafsa uwar muminai Allah maɗaukin sarki ya kara mata yadda lafazin imam muslim na la hafsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya ummanna hadha albayt jaishun yaghzunahu lalle waɗansu runduna mayaka za su nufo wannan ɗaki yana nufin na Ka'aba da nufin yaƙarsa hatta idza kanu bi bayda min al-ardi sai sun zo wajen da ake kira bayda ko kuma fangalalan fili yuksafu bi awwalihim wa akhirihim sai a rubuta na farkon su da na ƙarshen su cikin ƙasa ma'ana ƙasa ta tsage su fada ciki wa yunadi awwaluhum akhirahum na farkon su su rinka kwallawa na ƙarshen su kira a yayin da suka ga bala'i thumma yukhsafu bihim a ƙarshe dai za a rubuta da su baki ɗaya fala yabqa illa sharid manzo Allah ya ce ba wanda zai saura sai wanda ya tsere a guje lokacin da ƙasar take ƙoƙarin tsagewa shi Allah ya bashi iko ya fita daga iyakar inda aka bata umarnin ta tsage din sai ya zama shi ya ƙetara can Allah allazi yukhbiru anhum shi kuma Allah zai bashi ne dan ya kai labari gida ya je ce to ai abin da ya faru da suwana da suwana kar ku bata lokaci wajen neman su ga abin da ya faru domin sau da dama wani hadari yakan faru da matafiya in banda wanda ya rage da ba za a san labarin ina suka shiga ba yanzu kwanakin baya na samu labarin wani bawan Allah daga jihar Jigawa ya bar jihar Jigawa ya tafi Abuja da shi da iyalinsa a mota amma sai da ya je jere akwai wata gada ta ruwa kawai ya fada ciki kwanansa biyar aka yi neman sama da ƙasa an tambayi ɗan road safety an tambayi ɗan kamasho duk inda za a tambaya aka tambaya aka rasa ina yake to Allah cikin hikimarsa wajen kwanansa hudu a cikin ruwa sannan aka zo ana ta lalubawa da kyar dai aka samo gawarsa ya kumbura yi? to irin wannan hadarin yana faruwa a da dabbar dawa sai ta tare mutum a hanya ta cinye shi ba wani labari shikenan fam fam fam in matarsa ce sai dai ta yi jiran iya abin da za ta jira dole daga baya ta yi haƙuri ta yi ta kaba kuma kenan ta sake aure yan uwa a yi neman iya neman da za a yi a ƙarshe dole sai dai a yi haƙuri to irin wannan haɗari yana iya faruwa hadisi na uku an aisha ta radiyallahu anha daga daina na aisha uwar mumina Allah ya kara mata yadda qalat tace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la hijrata ba'da al-fath babu hijira daga makka zuwa madina bayan an yi fatuhu makka domin me yasa ake yin hijira a bar gari a koma wani gari in wancan garin ya zama garin arna ne suna matsalan ba suna hana damar a yi addini to sai a bar garin sai a koma wani garin da ba na arna ba wanda shi kuma babu matsangwama mutum zai iya yin addininsa to a farkon musulunci makka garin arna ce domin su suke rike da ita ba sa barin damar aikar addini duk mutumin da ya musulunta in bai wasa ba a bakin ransa to wannan yasa annabi da kansa ya bar makkan duk da darajarta sahabbai kuma suka yi tabinsa da umarnin Allah subhanahu wataala to amma daga baya da Allah ya dawo da annabi ya fatattaki kafiran Makkan, ya kwace garin daga hannunsu to daga nan sai annabi ya ce a daina barin makka ana komawa madina yanzu ita kanta makka ta zama garin musulunci garin da kana da cikakken yancin ka bauta wa Allah a cikinsa da aka la hijrata ba'da al-fati hijirar da aka kore a nan ba wai hijira ba ana nufin hijira daga makka zuwa madina amma har yau har gobe har jibi in aka samu wani gari na arna suna hana a bauta wa Allah a ciki suna tsangwamar musulmi to ya wajaba ga musulmi ya bar wannan garin ya koma garin musulmi inda za su bashi dama babu tsangwama ya bauta wa Allah shi yasa duk wanda bai yi haka ba ma a wajen karɓar ransa mala'iku sai sun tuhume shi ubangiji ya yace innal ta tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su zo karɓar rawukansu suna masu zalunta kawo kansu ƙalu mala'ikun za su ce da su fi makuntum a wani gari kuka kasance a wani hali kuka kasance ƙalu sai su ce kunna mustada'afina fil ardi mu an fi ƙarfin mu a garin mu ba a ba mu damar mu sallah ga mu dai muna la ilaha illallah amma ba damar sallah ga mu dai muna kaza ba damar addini to mala'iku sai su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yo kasar Allah ba ta da fadi me yasa ba ku bar wannan garin kun koma can ba an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ya ce ulaika haddata ulaika ulaika ulaika alladhina khasiru anfusahum ulaika sai Allah ce illal mustada'afina na minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la nuna sabila fa ulaika asallahu ay afu anhum wa kana Allahu afwan ghafura da haka kadai waɗanda suke da uzuri ire-iren waɗannan mutane wanda mala'iku za su zo karɓar su ɗaga musu kafa to al su sune rauna nan gaske minar rijali cikin mazaje kamar mutumin da ya tsufa baya iya tafiya sai an rike shi to kaga wannan ya za ka ce hijira kamar mutumin da yake makaho baya iya tafiya sai da ɗan jagora ya za a ka ce wannan ya hijira kamar mace ya za a ce ta hijira bata ma san hanyar da za ta bi ta hijira kamar yara ƙanana ubangiji ya ce la una hilatan waɗannan ba su da wata dabara wala ya duna sabilan kuma ba su san hanya ba fa ulaika irin waɗannan asallahu ayya afuwa anhum Allah ya yafe musu inna Allah kana afuwan gafura ubangiji kuma mai afuwa ne kuma mai dafara ne an gane ko da aka hijira daga makka zuwa madina shi aka hana amma ba hijira daga darul kufri zuwa darul islami ba wannan kan ba-ƙeya baqiyatun ila qiyamis sa'a azala ce walakin jihadun waniya sai dai har yanzu jihadi yana nan da kuma kyakkyawan niyya mahalli shahid kenan duk abin da zaka yi har yanzu hukuncin kyakkyawan niyya yana nan domin da niyyarka ake baka lada ko a hana ka lada da niyyarka aikinka yake zamo karɓaɓɓe ko a ƙi karɓa da haka dukkanin wanda zai bauta wa Allah farkon abin da zai fara yi bayan tabbatuwar abin da zai yi din shari'a ta yadda a yi shine kyautata niyya za ka yi sallah Allah ya ce a sallah kuma lokacin sallar ya yi kuma an kira hayya ala sala to sai ka ƙudurci niyya za ka je aikin hajji Allah ya hore ma kuma lokacin ya yi dukkan wasu ƙa'idoji da sharuɗa ka cika sai ka yi kyakkyawan niyya kar ka je hajji dan ka bawa makoci haushi kar ka je umra dan ka burge a'a kar ka je dan a ce ina sa alhaji wani in an hada kofar tauhid kofar tauhid a ce ai yana kasa sai a buga kafa irin yadda yan kasuwan birni yan birni suke yi ai mutumin yana kasa ya kai ma za ka dawo ko mun nisan jifa ai dai kasan zai dawo to kaga in kayi ne dan kai wasu dariya ko dan a ce ai mun je kaza ko to kaga ka bata aikin ka duk abin da zaka yi dan Allah ya zama niyyar ka Allah ɗin ka nufa wa idhastum firtum fanfiru kuma lallai duk lokacin da ku musulmi shugaba na musulmi ya ce ku fito dan ai jihadi to ku fito kar ku ki ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أنغانيكم to da haka Allah subhanahu wataala ya kwaba wa musulmi kuma ya ja kunnan su me yasa in an ce ku fito jihadi kuke nauyin jiki me yasa in an ce ayi kaza kuna da damar yi sai ku ki ku rinka nokewa araditun bil hayati dunya min al akhirah kun fi yadda da rayuwar duniya ne sama da ta lahira amma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil duk tsawon rayin da kai a duniya in an hada da kwanakin da zaka yi a lahira na duniya dan kadan ne mai hankali ko bai kamata ya yadda da kadan ya karyata mai yawa ba bai kamata ka yadda da makaskanci ka wulaƙantar da madaukaki ba ita ce rayuwar lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa da haka manzo ya ce lalle in an ce ku fito jihadi to ku fito da dukkan dangogin jihadi ba sai kawai jihadi na kan sakali ba na takobi a jihadi na ilimi a same ka gaba gaba wajen yin sa jihadi na tarbiyyar iyali a same ka gaba gaba wajen yin sa ku anfusakum wa ahlikum nara jihadi na sauke nauyin duk wanda Allah ya dora maka nauyinsa a same ka gaba gaba mu mutanen ƙarshen zamani Allah subhanahu wata'ala ya sa jihadin mu jihadi ne na ilimi da yaɗa shi ba wai ca ne babu jihadin takobi ba amma ba kamar ga mutanen farko ba mutanen farko mafi yawancin jihadinsu na takobi ne ba zai yi ka samu ɗan shekara arba'in wanda ba a taɓa yaƙi da shi ba cikin sahabbai da wahala da wahala wani an je duka yaƙoƙin da shi wani an je biyu da shi wani an je uku wani an je biyar amma mu yanzu sai ka samu ɗan shekara ɗari ma ko ƙwarzanarsa ba a taɓa yi ba akan kalmar shahada sai dai a wajen neman tuwo ƙila a wajen neman tuwon ma buhu ne ya ƙwarzane adadin ilimi su wa'ancan tunda suna rayu ba su da bukatar sai sun buɗe littafi sun karanta su a aikace ake nuna musu aiki da sun kalli rayuwar annabi sun san me za su yi ba sai sun buɗe littafi sun karanta ba amma mu yanzu da ba mu da annabi dole sai mun buɗe littafi mun karanta mu shine jihadin mu da haka su jihadin su na aiki ne a mafi yawan lokaci mu kuma jihadin mu sai mun hada da karatu kafin mu zo aikin shi yasa Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani ku fa ku na daban ne annabi yana cikin ku amma kai yanzu baka isa ka samu annabi a cikin ka ba sai dai ka karanta abin da sahabbai suka faɗa na rayuwarsa da na ayyukansa da na abubuwan da ya umarni a yi da wanda ya ce kar a yi to sai kai kokari ka kiyaye waɗannan da haka akwai jihadul ilmi akwai jihadul nafsi akwai jihadul mali akwai jihadu bin nafsi jihadin kai da kai kai da kanka ka hana kanka saba wa Allah wannan shi ne mafi girman jihadi ma ya ma wahala sama da ɗaukar takobi ka yaƙi wani domin zuciya da kake gani ta fi komai karfi. to kayar da ita shine jarumtaka ka kada wani abu ne mai sauki amma ka kada zuciyarka ya fi komai wahala shi yasa manzo Allah ya ce laysa shadidu bisur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab karfin daga mutane ana kayarwa a kar wannan ba shine jarumta ba jarumta shine karfin tankwara zuciyarka in za ta saka kai ba daidai ba duk mutumin da yake iya tankwara zuciyarsa to wannan ya fi kowa jarumtaka za ka ga mutum katoto ga karfi ga ƙwanji amma zuciyarsa ce take juya shi ta fi ƙarfinsa duk abin da take so shi sai yi mata wannan duk ƙwanjinsa ba sunansa jarumi ba ba sunansa sadauki ba sadaukantaka tana cikin mallakar zuciya da sa ta yi abin da yake na daidai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi imamu nawawi ya ce wa ma'anahu abinda hadisin yake nufi la hijrata min makka babu hijira daga makka li'annaha hasarar dara islamin domin ita ma ta zama gidan musulunci bayan an yi fatuhu makka wanda fatuhu makka an yi shi ne a shekara ta nawa a shekara ta bakwai an gane ko a shekara ta bakwai aka yi fatuhu makka a wani kauli a shekara ta takwas hadisi mai lamba ta hudu wa an abi abdullahi an karbo daga baban abdullahi jabir bin abdullahi al-ansari Jabiru dan Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda Kala Jabiru yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazatin mun kasance tare da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wani yaƙi. Faƙala sai annabi yace bayan an zauna ana hutawa an yi tafiya mai tsawo an gaji an yi yaki an gaji sai aka zo sansani aka zauna ana hutawa to a wajen wannan hutawan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai wannan yace inna bil madinati la rijalan lalle a garin madina akwai wasu mazaje suna nan kalmar rijal a nan tana nufin mazaje masu halin mazantaka ba wai mazaje na suna ba domin duk inda ƙur'ani yace mazaje ba yana nufin kishiyoyin mata ba a yana nufin zakakurai jarumai sifatun rujula siffan mazantaka ana iya samunta har ga mace shine kalmar shine ma'anar jarumtaka da Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah ba nufin maza kawai banda mata ba domin farkon matar da ta fara shahada ko farko wanda ya fara shahada a musulunci mace ce nana sumayya ita ce farko wacce aka fara kashewa a musulunci da Allah ya ce cikin muminai akwai wasu zakakurai ka ce ba wasu mazaje ba da in ka ce mazaje da ma'anar maza banda mata to ka fitar da sumayya haka da Allah maɗaukakin sarki ce Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah zakakuran mutanen da siye da siyarwa baya shagaltar da su ga biran tuna Allah to ai ko ba za a manta da Khadija ba ita ce mace ta farko wacce dukiyarta ta taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ba don ma dukiyarta ba to da addinin musulunci bai samu kafuwa ba ta fuskar tattalin arziki to da haka dai kalmar rujula tana zuwa a wani lokaci da ma'anar mazantaka ba mazaje ba amma kamar a ayar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to nan maza ake nufi domin in ana so a bambance maza da mata to in an kawo kalmar rijal sai a kawo nisa to nan ana nufin maza da mata amma aka kawo kalmar rijal ba a haɗa ta da nisa ba aka yabo to nan ana nufin jarumtaka da sadaukantaka da mazantaka ba wai mazaje ake nufi ba shi yasa bahaushe da kansa yana cewa akwai mace mai kamar maza kwari ne babu kuma akwai da yawan matan da sun fi da yawa daga cikin mazaje to da haka manzala ce inna bil madinati la rijalan lallai a madina akwai wasu zaratan zakakuran mutane masirtum masiran ba wani matafiya da kuka taka kuka yi tafiya a kanta wala qata'atum wadiyan babu wani kwazazzabo da kuka tsallake illa kanu ma'akum face suna nan tare da ku da ne da niyya ga su dai ba a taho da su ba amma niyyar su fatan su ina ma da su to duk mutumin da ya tarayya da kai a wajen niyyar aikin alheri za a ba shi lada irin naka ko da shi bai ba shi sa mu lura da kyau kamar yadda ya tabbata cikin hadisai manzala ya ce duk mutumin da aka yi aikin alheri ko baya nan sai aka gaya masa sai ya ji daɗi ya ce kash ina ma ina nan to da shi da wanda ya aikin alherin daidai ake ba su lada to haka duk wanda aka yi shari baya nan aka gaya masa ya ji daɗi ya ce kai ina ma ina nan to da shi da wanda ya shirin duk ɗaya ne a wajen Allah saboda tasirin niyya niyya tana da matukar amfani tana da matukar tasiri kyawunta da kuma gurɓatarta in ta yi kyawu a ji daɗi in ta gurɓata kuma a sha wahala da ka ga shi dai sahabbai waɗanda annabi yake magana da su su ba su zo yaƙi ba suna madina amma ya ce duk wata wahala da aka sha ta yaƙin nan su ma suna da lada irin na wanda suka sha wahala duk da su ba su zo ba shine illa kanu ma'akum face suna tare da ku sai manzo Allah ya ce habasahumul marad rashin lafiya ne ya hana su zuwa domin wani zai taho amma bai da lafiya to ko wanda bai da lafiya an ɗauke masa laisa alal a'ma harajun wala alal a'radi a'raj harajun wala alal maridi haraj wa fi riwaya a wata ruwayar annabi yace illa sharikukum fil ajri face sai sun yi tarayya da ku taro da taro a wajen lada rawahu muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi waɗansu malamai sun ce wannan yakin yakin tabuka ne saboda duk yakin da annabi ya babu yakin da ya kai na tabuka wahala babu yakin da ya kai na tabuka wahala to shine yakin da wasu sahabbai suke ganin duk wanda bai je shi ba kai wannan ba zai samu lada ba to sai annabi yake nuna musu zai yi mutum bai zo yakin tabuka ba kuma ya samu lada irin na wanda ya zo yakin tabuka saboda bakin zuwa yayi ba uzuri ne ya hana shi zuwa kuma cikin ma'anar mara lafiya to da dukkan sauran masu uzuri ma sun shiga gurgu ma wanda yake da fatan ina ma a ce yana da kafa ya bi annabi shi ma ya samu lada makaho ma wanda bai da ido amma zuciyarsa tana jin ina ma lafiyar salau yana da ido shi ma ya bi annabi yana da lada kai hatta wanda ba shi ne mara lafiyan ba jinya yake yana da mara lafiyan da dole shi zai tsaya ya kula da shi amma yi fatan ina ma a ce ban da uzuri in ba annabi shi ma zai samu lada domin cikin sahabbai akwai wanda basu je yakin badar ba amma annabi ya ce a raba ganimar badar da su daidai da wanda suka je yaki kuma ba su ne ba su da lafiya ba saboda suna da marasa lafiyar da su suka tsaya jinya su kamar na Uthman Uthman bai je yakin badar ba amma da aka dawo daga yakin badar annabi ya ce a raba ganima daidai da daidai da Uthman irin yadda za a ba kowa shi ma a bashi saboda me saboda matarsa ce ba ta da lafiya annabi ne ya ce zauna kai jinyar matarka da haka yana daga cikin uzuri in babu wanda zai kula da wani sai kai to yaƙi ya sauka a kanka har sallar juma'a ma yana daga cikin uzurrukan da malaman fikihu suka faɗa wanda suke sa juma'a ta sauka a kan mutum jinya kana da mara lafiya asibiti ana kula da shi ba mai kula da shi ɗin nan sai kai to kai ma juma'a ta sauka kanka ka je ka kula da shi kai ko da ba kai ne mai zama a asibitin ba kai dai ne mai ɗawainiyar siyo magani kira likita kawo abinci in dai wannan za a buƙace shi daidai da lokacin juma'a to ka kai kai sabgar ka sai kai azhar juma'a ta sauka a kanka rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta biyar malai cewa rawahu al-bukhari an anas imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga anas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala anas yace raja'ana min ghazwati tabuk mun dawo daga yakin tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace inna aqwaman bil madina lalle akwai wasu mutane a madina khalfana a bayan mu mun baro su ma salakna shi'iban ba mu shiga wata zaza ba shi'ib shine hanya tsakanin dutse da dutse hanya ce mai wahalar bi da haka annabi ya yi amfani da ita wannan kalma ta shi'ib saboda hanyoyin da suka bi ɗin suna da wahala hanya tsakanin dutse da dutse tana da wahalar bi to shine annabi yace hatta waɗannan hanyoyi masu wahalar bi da kuke ganin mun bi wala wadiyan ko wani kwazazzabo da muka ƙetara illa hum ma'ana fihi suna tare da mu a cikin sa tarayya ta fuskar lada sakamakon tarayya da zuciya da suke da mu domin su ma sun yi fatan ina ma a ce ba su da uzuri da sun kasance tare da mu haba fahumul uzur uzuri ne ya tsare su a gida bai ba su damar sun zo ba da haka wannan ruwaya bukhari ce waccan kuma da muka karanta ruwaya ce ta muslim hadisi mai lamba ta shida wa an abi yazid ma'an ibn yazid ibn al-akhnas daga abu yazid ma'an dan yazid al-akhnas ibn al-akhnas radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun da ɗan da uban da kakan dukkansu sahabbai ne wannan ba ƙaramar falala ba ce ba ƙaramar daraja ba ce babanka ya riske annabi kai ka riske shi ɗanka ma ya riska dukkaninku kun yi tarayya cikin sahabbantaka Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya ƙala shi yazid ibnu ma'an ya ce kana abi yazid babana yazidu ya kasance akhraja da nanira ya fitar da waɗansu dinarori waɗansu kuɗi masu nauyi ka iya cewa a yaren zamani wasu daloli an gane ko ko waɗansu stalin pounds ko waɗansu euro kuɗi dai masu nauyi masu ƙima masu daraja ya fitar da su ya tasaddaku biha zai bayar da su sadaka wace sadakar wasu sun ce zakka wasu sun ce a'a kyauta domin bambancin sadaka ta zakka da ta kyauta shine abin da muka sani na waccan tana da ƙa'idoji da sharuɗa amma sau da dama suna yana haɗa su akan ce da kyauta sadaka akan ce da zakka sadaka asalin sunan ma na zakka ne kyauta cin albarkaci ta yi asalin duk inda aya ko hadisi ta ce sadaka to zakka take nufi sai dai in akwai wasu dalilai da wasu hujjoji wanda za su nuna ba zakka ake nufi ba to sai a bi su domin Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaqat anan ana nufin zakka yace khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sadaqatan ana nufin zakka an gane ko to da ka yace babana ya fitar da waɗansu dinarori don ya je ya sadaka da su imam al-qurtubi ya ce asali duk inda aka ce sadaka a hadisi zakka ke nufi kamar yadda hakan yake a qur'ani sai dai in akwai wani dalili to sai a kawo an gane ko to da haka yace babansa ya fitar da jakar kuɗi zai je ya bayar da ita zakka fa wada'aha inda rajulin fil masjid su sahabbai mawadatansu ba su da ruwa talakawansu kuma suna da me kana da wadatar zuci abu huraira ce sau da dama a masallacin annabi yunwa tana kayar da ni mutane su ta tsallaka ni su ɗauka bacci nake amma wallahi yunwa ce ta ka da ni ina jin su kuma na san suna da kuɗi ba zan iya cewa a taimake ni ba shi yasa Allah ya yabi talakawan ya yabi masu kuɗin masu kuɗin suna abin da ya dace talakawan ma suna abin da ya dace kai mai kuɗi kar ka zama marowaci kana jiran sai an roke ka kai kuma talaka kar ka zama ne kullum kana cikin bara an gane ko to daka ya ce da babana ya je sai nemi wani mabukaci talaka yana sallah kawai da ya je sai ya aje masa jakar sai ya tafiyarsa ba ma ya san ya jira ya idan da sallah ya gashi ya bashi har ya masa godiya ba sa bukatar wannan tunda dan Allah su kai ko zagin su kai su sun biya bukata inda ya kaci domin ba banka suke jira ba shi yasa Allah ya yabe su yace wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an walashi shukura inna nakhafu min rabbi rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا da haka ko ya jira shi ma idan da sallah ya gawa ya bashi ya masa godiya dan asaba ba wannan ce a gabansa ba to shi kuma ɗan yana bin uban a baya a baya daga gidansu aka fito da jakar kuɗin aka taho da ita masallaci aka zo za a bayar da zakka shi kuma ya biyo daki daki dan ya san ya ce baba ba ni ba zai shi ba ya zo yana gani babansa ya zo ya aje ta a gefen wani mutum shi ne fa wada'aha inda rajulin fil masjid ya aje a gefen wani mutum a masallaci ana nufin masallacin annabi wanda yake madina domin da sun ce almasjid a wannan lokacin ma'arifa din nan al'ahadiyya ce ana nufin masallaci sananne wanda kowa ya sani shine masallacin annabi ya ce faji'tu sai na zo fa a akhastuha sai na yi da ita na ɗauke saboda ita dai sadaka ai ta mabukaci ce innamas sadaqatu lil fuqara tunda shi mabukaci ne shi yana ganin ya cancanta to amma me yasa bai karba ba saboda in yace a bashi ba za a bashi ba sai ya bari sai da uban ya zo ya ajiye shi kuma sai ya ɗauke kuma nan ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi daidai manzo Allah zai tabbatar da abin da kai daidai ne to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata ka'ida wani lokaci in za su yi zakka ko sadaka sun san inda suke zuwa su ajiye a masallaci su kuma talakawa da sun ga abu a wannan wajen sun san na me na zakka ne ko na sadaka nasu ne sai su ɗauka a madadin sai sun rinka shelantawa a zo gidan alhaji wani rana kaza ga watan kaza zai raba zakka har ai maka suna mai zakkan naira ashirin ashirin ko mai zakkan naira dubu dubu ko mai zakkan ɗari ɗari su ba sa bukatar wannan ina yaro ban manta ba a cikin koki akwai wani alhaji da na sani yana zaka kwandala kwandala unguwar su malam mudan din nan shi kwandala kwandala yake zakka farkon fitowa kwandala ne kuma saboda tsabar mugunta kutare yake zubawa akan su minti su ɗiba ya kuturu zai ɗauki kwandala akan kan abin bayan ya yi riya ya ɓata wa kansa aiki kuma ya cutar kutaren nan su ta birgima su ta turereniya duk su ƙara wa kansu ciwo akan ciwo don ɗaukar ƙwandala su daka dai shi wannan bawan Allah ya zo ya aje zakasa a wajen wanda yake da niyyar ya ba mabukaci ɗansa kuma ya zo ya ɗauke ya ce fa'ataitu biha sai na dawo da jakar kuɗin gida domin da ya ɗauko sai ya sake dawo da jakar kudin gidansu to shi kuma baban sai ya gani fakala sai baban babansa ya ce da shi wallahi ma iyaka aratu ba kai ne niyyar ba ba to abinda ake so a nuna mana anan ita sadaka zaka iya kuskurewa a niyya amma ka samu lada domin gashi anan ya ce ba kai ne niyyar ba ba to amma za mu ji sadakar ta yi ko ba ta yi ba duk da wanda ya karba ba shi aka yi niyyar ba ba Ya ce, fa tuhu sai ne in ja da babana na ki sallama masa shi ma'ana akwai darasi mai kyau mu kula da kyau akwai saɓanin da ke shiga tsakanin 'ya'ya da iyaye kuma halal ne an gane ko ita haihuwa daraja ce da babu abin da ya kai ta in banda halitta allan da ya halicce ka shi ne kadai ya maka abin da iyayenka ba su yi maka ba amma in ka cire shi to babu wanda ya maka alherin da iyayenka suka yi maka a duniya to amma duk da haka iyaye suna iya samun saɓani da 'ya'yansu da yawan mutane sun ɗauka duk saɓanin da aka samu tsakanin ɗa da uba to uba ne mai gaskiya kawai ɗa bayi da ta cewa ba haka ba ne a zamanin annabi sahabbai da yawa sun samu saɓani da iyayensu manzala sai ya shiga ya sulhu abdullahi dan umar ya samu saɓani da ɗan babansa umar akan mata umar baya son matar abdullahi ya ce sakata ce gaskiya a'a ba zan sake ta ba ina so sai je kai wa annabi ƙara sai annabi ya ce bu babanka sakata saboda uba ne mai hankali mai sanin ya kamata ba wai uba ne wanda kawai rana tsaka zai ce na tsane ta ai mun taɓa faɗa da kakanta to ina ruwan fitar da faɗa da kakanta ita ma da tana nan da sasanta ku za ta yi to dan me kuma zaka zo ka ɗora mata nauyi ko kuma a ce a'a ai kakanninsu can wai wani faɗa da ake bani labari a satin nan wasu iyaye suka ki wata yarinya wai dalilin saboda kakar yarinyar mace da kakar shi mijin wai sun taɓa kishi miji ɗaya ya aure su kuma ba a ji daɗin zama ba wai a kansa za a kashe auren to ba irin waɗannan dalilan ba irin waɗannan dalilan a shari'a ba abin karɓa ba ne ko a ce ai su asalinsu mahauta ne mu kuma asalinmu uh, kwarawa ne masu su ne ko asalinsu mahauta ne mu kuma fulani ne ba a shiri da bafulatani da mahauci to duk irin wannan shiriritar ba ita take sa a raba aure ba manzo ya tabbatar ba a kan irin waɗannan dalilan ne Umar zai sa ɗansa ya saki matarsa ba wata illa ya gani ta kusa wacce ta shafi ɗan ko bai fito ya gaya masa ba sai ya ce sakata daga baya zai fahimta irin yadda annabi Ibrahim ya ce da Ismail saki matarka kuma ya sake ta wannan yana zamowa haka amma wani lokaci zaka samu iyaye su sabani da yaya kuma yayan sun fi su gaskiya Abdullahi dan Umar sun saba da mahaifinsa abubuwa da yawa a wasu lokutan um, shi Abdullahi ya fi Umar gaskiya Umar mutum ne mai tsantseni wata rana ɗansa Abdullahi da wani ƙaninsa suka yi tafiya suka tafi wata jiha daga cikin jihohi na musulunci to kuma an riga an haɗa haraji na gwamnatin musulunci za a turo to sai su waɗanda za su turo da harajin gwamnan wancan jihar sai ga to ga ƴaƴan shugaban ƙasa za su tafi gida a sauki da mu tura wani ya kai mu ba su manso su kai masa sai aka ba su jakar kuɗi aka ce su kawo su kuma sai suka ga a'a to mu da mu ɗauki kuɗi niki-niki ga kayan kasuwanci mu siya mu je mu siyar in muka siyar mu ba su kuɗin su to shikenan suka yi sari da kuɗin suna zuwa Madina suka siyar suka ce da Umar to kaga wannan kayan da kaga mun saro ba kayan mu bane kuɗi ne aka ba mu mu kawo na gwamnati saƙo to mu kuma muka ga asara ce mu ɗauko kuɗi mu kawo shi yasa muka yo sari sai ce to wallahi da kuɗin da riba duk ba ku isa muku kawo su ba naku bane suka ce a yanzu da faɗuwa suka yi ba ta za ka yi mu biya ba ai ba rigima ta tufke sai da aka kai majalisar koli ta sahabai sai suka ce to ai sasanci abin da yake akwai ranka ya dade su ma sun sha wahala ai ai sun yi kaza sun yi ƙoƙari sun tsara dukiyar sun kawo ta lafiya to akalla abin da za a yi ribar da aka ci a raba biyu a ba su rabi rabin a hada ta da uwar kuɗi a sa a lalita gwamnati shikenan sai wannan hukuncin ya zato a haka to da haka ana iya samun irin haka gashi ma wannan sahabin yana ba mu labari sun yi saɓani da mahaifinsa kuma ya kai mahaifin ƙara gaban annabi to a nan abin da ya yasa nake so in faɗaɗa bayani a nan, da yawa akwai iyayen da da su da 'ya'yansu a gida wata matsala za ta tufke a yi juyin duniya iyayen a samu kansu walla ba za a samu kansu ba to wani lokaci ba inda za a samu mawarwara in ba kota aka tafi ba ba inda za a samu mawarwara in ba ofishin hizba aka tafi ba yanzu maganar nan da nake muku akwai wata yarinya daga jihar Kaduna bai fi kwana biyu ko uku ba take gaya mun babanta ya ce a tafau sai ta yi karatun boko ita kuma wallahi aure take so dan Allah malam ya za a yi masa magana na ce wani malami kika san zai iya masa magana ni in yi magana da malamin ya yi masa magana a jihar ku ta ce ni ban san shi da wani malami ba kuma babban alkali ne ma mai shari'a ne wace kotu za ka kai shi to haka muke ta lalube wani malami za mu kamo wanda ake ganin kila zai ji maganarsa an taɓa su da shi a haɗa shi da shi ya masa nasiha bahaushe yana ɗaukar duk lokacin da aka kai ka ƙara kotu cin mutuncin ka za a yi da in ɗa ne ya kai ubansa kotu sai a rinka cewa kai anya ma fa ɗanka ne ɗanka ne ba wani abu a zamanin sahabbai ƴaƴa suna kai iyayensu kotu ba nufin su wulakanta su ba ba nufin su shari'a da su ba nufin su a gaya musu su ji a hukumance saboda wani uban za a ce maka duk iyayensa sun mutu kaga ba mai gaya masa ya ji wani a ce shine babba a familin da haka ba zancen ma wa wani a ce kaza wani a ce duk inda za ka kamo inda za a samu alfarma a yi masa magana babu to ba inda za a kai shi a ja masa kunne ko a yi masa nasiha ko kaza sai kotu da ka iyaye masu albarka ku rinka fahimtar in 'ya'yanku suka kai ku kotu ba tozarci ba ne kuma ba fararren al'amari ba ne a zamanin annabi ana haka duk sahabin da ya ce ya kai babansa ƙara gaban annabi daidai yake da ya ce ya kai baban a yau ka ce ka kai babanka ƙara wajen gwamna ko ka kai shi wajen alƙali duk ma'anar ɗaya ce to da ka shi wannan sahabi ya ce fa khasamtuhu sai na kai shi ƙara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi faƙala sai annabi ya ce laka ma nawaita ya yazid wa laka ma akhasta ya kai yazidu niyyar da kai ta sadaka Allah ya karɓa duk da bata kai ga inda kake so ta kai ba da haka ita niyya a sadaka ana iya kuskurewa amma akwai lada ko an kuskure yanzu kai ne ka fito da kuɗi za ka yi sadaka sai kaga wani abu a mummunar kama ashe ɗan wiwi ne ka ɗauka ka ba shi kuɗin ya je ya sha ƙwaya sai da ka bashi kuɗin kawai ka gan shi ya kewaya bayan badala yana ta zuke-zuke sai ka zo kana da na sani kash yanzu ya ma aka yi na bashi wannan kuɗi yanzu ke nan ina da zunubi na ba da kuɗi an sha wuyi ba ka da zunubi ladanka yana nan saboda niyya a sadaka ko a zakka ko da an kuskure ana samun lada in kai iya abin da kake iyawa na bincike abin da ka ɗori a kai to ko da ka yi kuskure Allah ya ba da lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummar da suka gabata an yi wani mutum mutumin attajiri ne sai ya dauki zakkarsa cikin dare ya ɓadda kama ya ce zai je ya bayar da ita ga wanda ya dace yana fitowa bakin titi sai ya ga wata mata a tsaye sai ya dauki kudin ya bata ashe yar gudu ibnin ce karuwa ce sai da gari ya waye mutanen gari duk labari ya bazu wani wawan mai kudi bai sani ba ya ba yar gudu ibnin zakka to shi kuma da ya ji haka sai yake tsammanin zakkarsa ba ta ba da dare yi sai sake kunsa kuɗi makamantan wannan sai sake fita zai bayar sai ya ga wani saurayi sai ya bashi ashe barawo ne dan fashi ne jiran abokai yake su fito a tafi operation da gari ya waye gari ya sake ɗiban labari wani wawan mai kuɗi bai sani ba ya ba dan fashi zakka to anan ma da labarin ya komo masa ya ji ba daɗi a rana na uku ya sake kulla sa ya fita ya sake neman wani ya bashi Yaga wani da ɗau shara ya fito ashe siyan biredi ya fito multimiloniya ne shi ma <laughs> da yaran zamani ya fito siyan biredi ko dan a fahimta da haka dai mai kuɗi ne amma shi ma ya wata shiga ta shan iska ya fito shi kuma ya ɗauke kan kuɗi ya bashi da gari ya waye gari ya sake ɗiban labari wani wawan mai kuɗi ya ba wani babban attajiri zakka bai sani ba to duk hankalinsa ya kiɗi mai ya ya zai yi to shine sai Allah ya turo da mala'ika ya zo wajen annabin zamanin ya ce ka je ka gaya wa ne da ya taɓa da kama yana zakka duk zakkarsa ukun an karɓa manzala ya ce domin macen farko da ya ba ta zakka daman kuɗi ta fito nema da yawan mata suna zina ne don su samu kuɗi talauci ke sa su to da ya yi wannan zakkar ita wannan yarinyar da ta koma sai ta daina zina ta samu jari na biyun da ya bawa ɗan fashi ne daman talauci ya sa shi fashin da aka ba shi kuɗin shi ke nan ya fita daga ƙungiyar 'yan fashin ya daina ya samu sana'a na ukun kuma attajiri ne amma matsolo ƙanƙamo ne baya bayarwa baya ci to da yawan mawadata abin da ke sa su rowa suna ɗaukar kowa ma marowaci ne to wani mawadacin in ya ga na ƙasa da shi ya yi kyauta to kamar an masa allura ne yanzu a nan lungun koki ake ba da labari wani tsohon mai kuɗi <laughs> yau duk misalan a koki ko a ce wani tsohon mai kuɗi ne wallahi yana da kuɗi sosai amma bespa yake hawa saboda tsaban mugunta kai in azumi ya zo sai ya rinka bin mutane da gero kwano ɗaiɗai to sai aka samu wani matashin mai kuɗi ya taso a unguwar in azumi ya shi kuma sai ya bi duk gida da buhun shinkafa 'yar gwamnati tun ba a rufe boda ba mai tsadar inda ma da bazawara aka ce sai ya bada buhu ko biyu ne ƙari na bazawara to ran nan shi wannan mai kuɗin da ya fito ya fito da buhun geransa zai fara awo ya ga an gicce ƙatotuwar kanta za a fara sauke shinkafa ya ce ka yara duk sun ɓata mana sadaka <laughs> yara sun ɓata sadaka ko sun gyara sadaka kai ne kake ta cutar kanka baka sani ba duniya ta wuce wannan tunanin an yi gaba to da haka shi ma wannan mai kudin da aka bashi kuɗi sai kuɗin suka zame masa sanadiyar shiryarsa sai ce a ashe a duniya akwai na Allah akwai mutanen da sun san kuɗi kuma suke iya kyautar su daga nan shi ma sai je yake bada zakka abinda wannan hadisi yake nunawa niyya in an kuskure a wajen zakka ko sadaka Allah shi baya tabar da mutum yana bashi lada sannan kuma inda a ce mawadatan mu za su rinka zakka zakka tana maganin ayyukan ta'addanci da yawa da yawa da yawan yara da suke karuwanci wallahi sun matallahi talauci ne ko talaucin kansu ko na iyayensu da yawa yaran da suke kwacen wayoyi fashi da makami wahala ce in baka kwata ba ba ka da abin da ka ci ba iyayen da za su taimaka babu hukumar da ta san ya kamata da haka zaka tana gyara matsalolin al'umma da yawa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da wasu malamai suka kafa hujja da shi na halaccin bawawa ɗa zakka tunda wannan ɗansa ne na sa yabdid da ba shi ya niya ba amma an ce zakkar ta yi na fata an gane matsala ce dai wacce malamai sun karu juna ilimi waɗansu malaman suna ganin ba za ka ba wa babanka zakka ba ai wajibi ne ka ciyar da shi wasu malaman suna ganin ba za ka ba wa ɗanka zakka ba musamman wanda yake kai kace ci da shi inda ma ya balaga ne ya yi aure yana da gidan kansa to sai ka ba shi zakka wasu na ganin ba za ka ba matarka zakka ba ai wajibi ne ka ciyar da ita wasu na ganin kaza kaza kaza da sauransu to amma magana mafi inganci duk da ba ita ce ra'ayin jumhurin malamai ba da Allah ya ce a ba mabukata zakka bai cire iyaye ba sharaɗin kawai shine su zama mabukatan kar ka ba babanka zakka da zumman ai dan babana ne a'a ba a ce ka bashi zakka dan babanka bane an ce ka bashi zakka ne dan mabukaci ne shi yasa Sheikh Uthaymeen yace in babanka ya zama mabukaci to shi ya fi cancantar ka bawa zakka in ɗanka ya zama mabukaci shi yafi cancanta ka bawa zakka in matarka ta zama mabukaciya ita ta fi cancanta ka bata zakka domin kuɗin ɗa daban da kuɗin uba ba ca aka yi ɗa kuɗin uba na ɗa ba ne ko kuɗin ɗa na uba ne a'a uba dai yana da yanci na ya tasarrufi a kuɗin mai ɗansa amma ba ca aka yi ba nasa ba ne amma yana da yanci in ya ga dama ya ce kawo kaza kawo kaza kawo kaza kuma dole ka bashi amma dai kuɗin sunansu nawa naka yadda za ka gane ba nasa ba ne da za ka mutu shi zai wawashe kudin duka shi ma cikin magada zai shiga shi ma sai dai a bashi kasansa ashe kenan ba nasa ba ne ka taɓa ganin mutum an bashi kaso a dukiyarsa ai asali tasa ce kuma Sheikh ya yace ai yana da ma cikin wauta da rashin hankali a ce wai babana yana cikin bukata babanka yana cikin bukata kuma in dau zakat in ba babanka in hana nawa wani hankali ne zai da wannan ba wani hankali da zai yarda da wannan na ma shari'a to abin da ya kamata kuma mutane su fahimta shine idan an ce zaka ba babanka zakka to zakka fa ta sace lokacin da ka bashi sai abin da ya ga dama yi da kai in ya ga dama banka mata wuta ya kona kuma baya hana anjima ya ce zo ka siyo min kaza baka cewa to ai baba dazuna baka zakka zakka daban ko matarka ka bata zakka ba lokacin kudin sai kuma an zo eh, eh, eh, siyan cefane ko an zo siyan kayan sallah ce na fa baki zakka ina ruwanka da zakata zakkata in ta ga dama ta sa a rijiya amma kudin kayan sallah kuma haƙƙinka ne kai mijinta gwargwadon matsayinka da ka kada dan ka ba wani makusancin ka zakka kuma ka hana shi wani haƙƙi da Allah ya ce kai masa kamar ɗa ka ki bashi kudin makaranta ka ce aina bashi zakka in dai bai balaga ba ai kai zaka kai shi makaranta kai zaka biya masa in ka bashi zakkar wannan kuma aje masa za a yi masa wani abu da ita sai dai in isa ta uba ta taso kuma ka ce dawo min da kuɗi na